أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna safiyar sha sha takwas ne ko sha tara? Sha tara ko? Ga watan shida, shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara, ci gaba da karanta wannan littafi na muwaɓɓa ta Imamu Malik, wannan shine zamanmu na uku cikin yardar Allah. kuma za mu tashi akan hadisi na uku. Allah muke roƙo ya datar da mu, ya ɗora mu akan abin da daidai, ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. Muna cikin babu hutu tsara, cikin kitabu hutu tsara. Wa haddasa ni Yahaya a Malik. عن زيد بن أسلمة عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن وقت الصلاة فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أفطر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال قال ها أنا يا رسول الله فقال ما بين هذين وقت wannan hadisi abin da yake karantar da mu wanda kuma hadisi ne wanda Bukhari ma ya fitar da hadisin haka Muslim hadisi ne ingantacce a a wani lokaci a waɗansu ruwayoyi za ka tarar an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokutan sallan ne kawai maimakon waqti salati subh an tambaye shi game da lokacin sallah kai tsaye to kowace sallah ya sallace ta kashi biyu maimakon ya ce masa lokacin sallah abu kaza lokaci kaza da kaza fa'idar za ta taƙaita gare shi kawai, ko kuma a'a ta riƙa yawo da kaɗan-kaɗan kafin ta yi faɗi. To, annabi sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam yana so a lokacin karatun ya zamanto ya game sahabbai da suke halartar masallaci. Da aka yi masa tambayar sai ya shuru. tunda ba lokacin sallar asubahi bane ba kuma lokacin wata salla bane sai washe gari sai ya zo aka sallar asubahi daidai lokacin da alfijir ya gama fita bai ce masa komi ba dai washe gari kuma sai aka zo aka yi sallah bayan alfijir din ya fito ya haɗe sama ko ina haske ya fara bayyana to sai ya ce masa to tsakanin wancan lokaci da muka yi sallar asuba jiya da wannan lokaci na yanzu to nan ne lokacin sallar asuba ne daga fitowar alfijir har zuwa lokacin da gari zai yi haske kafin rana ta fito lokacin sallar asuba ne azhar ma lokacin da rana ta karkata sai ya zo aka yi sallah washe gari kuma sai da ta ainihin yi daidai kusan inuwarka ta yi tsayinka sai aka yi sallah sai ce to tsakanin wancan lokaci da muka yi jiya da wannan shine lokacin azzaha. a rana ta farko da aka zo aka yi la'asar daidai lokacin da inuwar mutum take daidai da tsawonsa aka yi sallar la'asar washe gari kuma aka yi sallar la'asar inuwar mutum ta yi tsayinsa sau biyu to sai ya ce to wannan tsakanin wancan sallah da muka yi jiya da wannan shi ne lokacin la'asar haka magariba lokacin da rana ta faɗi sai aka yi ta daga faduwar rana sai aka yi ta, aka kuma isha'i daga ɓacewa ainihin shafaki sai aka yi ta, washe gari kuma sai da dare ya yi sosai sannan sai aka yi ta, sai ce to wannan lokuta tsakanin lokacin farko da wannan lokaci na biyu shine lokutan sallah. Sallah tana da lokaci yalwatacce. ba lokaci ne guda ɗaya tak in ya kubuce maka ya gama kubuce maka ba. Shi ne a wannan hadisin ya ce, haddasa ni ya haya an malikin an zai dimna aslamata anna aqa ibn yasarin. Aqa ibn yasar ya ce annahu, ƙala shi aqa ibn yasarin ya ce, a rajulun ila رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fas'alahu an waqti salat as-subh ya tambaye shi game da lokacin sallar asubahi wani lokaci ne ya kamata in yi sallar asuba qala yace shi sai rawin yace fasakata anhu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi shiru bai ce masa komai ba hatta iza kana min al-ghadi har sai da washe gari ma'ana har sai da gobe tai sallar subha sai manzon Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam aka yi sallar asubahi ina dara al-fajr sanda al fajr ya fito ba sanda yake fitowa ba in ka ce za ka kirdadi lokacin da yake fitowa a lokacin za ka yi sallar asuba, din za ka kuskure sanda ya fito sai alfijir ɗin ya fita tukunna kafin nan ake sallar asuba ya zama na kowane ɓangare in ka duba daga kudu zuwa arewa duka akwai hasken alfijir ya fito to daga wannan lokaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito aka yi sallah hina tsala alfajir lokacin da alfijir ya fito summa salla subha min alghadi washe gari kuma sai yayi sallar asubahi a bada an asfarra bayan gari yayi haske kaga lokacin da alfijir ya fito da farko gari yana da duhu to bayan albijir ɗin kuma ya gama ɗagowa sama sosai gari zai yi haske. To a lokacin washe gari kuma aka yi sallar asubahi. Sun maƙal, sannan sai ya ce, ainar sa'ilu, ina mai tambayan nan, an waƙti salah game da lokacin sallah. Ƙada ha ana za ya Rasulallah, yake gani a nan ya ma'aikin Allah. qala ma baina wa waqtun Yake to tsakanin waɗannan lokuta biyu da ka gama yi sallar asuba da su to shi ne lokacin sallar. kana iya yin sallar asubahi lokacin da alfijir ya fito kana iya yin sallar asubahi lokacin da alfijir ya ɗaga? gari ya yi haske an gane ko lokaci biyu take da shi akwai waɗanda suka fifita haske wato su sukan bari sai ya ɗaga sosai kamar mazhaba ta abu hanifa su sun fifita gari ya ya ɗaga sosai sauran jamhur kuma sun tafi akan taglis ya a yi da wuri to ala kulli halin dai annabi sallallahu alaihi wasallam a karantarwarsa amaliyan a aikace ya karantar da waɗannan lokuta guda biyu dukkaninsu. An gane ko? Don aka duk lokacin da ka sallaci asubahi a cikinsa, ka yi sallah a lokacin lokacin da wannan sallar yake ya halatta a yi shi, domin mai karantarwa ce ta khairul anam. Allah muke roƙo ya datar da mu, tsare lokaci da kiyaye shi. yana da muhimmanci a sallah yan uwa ku duba musamman wahayin lokaci fa aka yi <clears throat> kamar yadda sallah tana da muhimmanci musamman aka ce wa manzon Allah aka ce a je ka kuje ku zo mun da shi in ba shi sallah ba wai ga shi kuje ku kai mar sallah ba akan yi wahayi a sauko da waɗansu abubuwa duka amma ita sallah sai aka ce wa mala'ika Jibrilu, ku je ku zo mun da Muhammad sallallahu Alaihi wasallam zan ba shi sallah. Ba ta da muhimmanci? Sallah tana da muhimmanci. Habihu ala salawati wa salatul wusta wa kumu lillahi qanitina. Yana da kyau a kiyaye sallah, a tsare mutuncin da ake da shi da yin sallah. Domin sallah ita take taimakawa mutuncin ɗan adam. Daga zarar ɗan adam baya kula da sallah, to za ka same shi mutuncinsa kuma yana watsewa. A kiyaye sallah, lokaci kuma Allah ya ce, Inna salata kanat alal mumini na kitaban maukuta, lalle sallah tana da lokaci, domin abu ne da Allah ya sa masa lokacin da kansa, ba wai kirda don lokacin ake yi ba. ba wai haka kawai mutum yake zaba lokacin da ya ga dama ya yi ba kamar yanda masu zama tariku salat suke yi sai ka ga gama shungullar ka ka ga dama sannan sai ka zo kai sallah yanzu ina cikin shungulla tukunna ku je ku yi ku dawo ko kuma sai mutum ya ce wa yaransa to ku tsare mana bari je yi sallah in dawo ko kuma ku tafi ku je ku yi akwai kuskure a wurin ai daga zarar ladan ya ce hayya ala sala to rufe shagon za ku yi ba kwarewa ba ne kai oga wai ka tafi sallah yara su tsare sai ka dawo tukunna abu ya kanka maka ce to kuje ku yi sallah kuje ku yi sallah mai kokarin ne wannan to kuskure ne yana da kyau to maza maza ku rurrufe mana kayan nan mu tafi masallaci mu tafi sallah to wannan shine shugaba kenan duk a rufe kaya a tafi sallah tare ba wai a'a ka bari ana ma ciniki kai kana can kana sallah kuma wanda ka bari yana ma cinikin ba shi ma masallaci ne yanzu kun raba kai da Allah bawanka ne bawan Allah bayan Allah ya ce dukkanku ku bari a zo a yi sallah sannan sai ka ce a ku ku tsare min kaya tukunna sai na yi sallah sannan idan na dawo kan kayana ku kuma zai kuje ku yi sallah bai yi ba dukkan ku ku zo mu tafi mu yi sallah duk ƙasar da ake girmama sallah za a ga da an kira sallah ba sauran ciniki a shagunansu ciniki ya tsaya cik su suna lura da lokaci Allah ne ya saukar da lokacin ba su suka tsara shi ba daga an kira sallah za ka ga kawai an watsar da shaguna duka ciniki ko kuna ciniki zai ce an kira sallah ba za ku yi wannan cinikin ba sai a tafi sallah to lokaci musamman aka yi wahayinsa sallar kuma musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya karɓo ta bayan ya dawo fa nazala jibrilu fa salla thumma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ثم نزل جبريل فصلى ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزل جبريل فصلى ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزل نزل جبريل فصلى ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزل جبريل فصلى ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وبهذا أمرت sannan ya ce to da haka aka umurce ka kai da kai da al'ummar ka duka shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da koyawa mutane sallah har ma bayan yayi sai ya ce to sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina yi haka kenan ta ko ina an kange babu inda zaka ce zaka yi wa sallah karan tsaye zaka yi wa sallah ganin dama Allah muke roƙo ya datar da mu وحدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد أن أن <clears throat> أمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفئات بمروحهن ما يعرفن من الغلس وإتوانا baiwar Allah Umra, tana daga cikin malamai mata ɗaliban Aisha, shahararru, wanda kuma tana cikin siƙa, wanda in ta ba da hadisi ba a tsayawa ana tantama don yardar dace. Tana daga cikin masu ɗaukar ilimi a gun Aisha. tana yawan lizintar Aisha. Aisha kuma kun san ke kuce wajen ilimi a mata. Don haka, ita ma tana ba da gudunmowa game da yanda ta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sallar asubahi. ita amrata binta Abdulrahman ta ce an Aisha Ta karbo wannan ilimi daga Aisha zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ko Aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallam yar abokinsa Abubakar Siddiq annaha qalat Aisha ta ce, in kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da dai shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yusalli subha yakan sallaci asubahi da jama'a, fayan sarifin nisa'u mata za su juya, mutalafiyatin bi inna suna lullube da barkunansu, mayafansu, masu kauri masu duhu, jilbabansu. Ma yi na min idan mace ka hango ta tana tafiya ba za ka gane ta ba saboda jijjiri duhu. Kenan sai aka ce da wuri yake yin sallar, ta yadda har ba a iya ganewa, ko kuma suka ce a'a, mutalaffi'atin bi inna suna lullube ne da mayafansu da lullubinsu, saboda lullubin da suka yi daga sama har ƙasa, fuska duka a rufe. ma yu'rafna har ma ba a gane su to a ƙarshe dai abin da ya fi rinjaye nina lagalasi saboda wannan duhu na asuba jijjifin asuba shi yasa ba a gane su domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar da wuri to wannan inda za a nuna maka kenan sallar asubahi ana yin ta da wuri wani lokaci wani lokaci kuma ana jinkirta ta musamman ma ga waɗanda suke a masallatai kar a ƙaddara ƙarfe kaza in an shigo ba mutane kawai sai a ce to to to a ɗan yi wa waɗansu uzuri su ma a ɗan jira tunda dai lokacin ba kuntata mana shi aka yi ba sai wannan to a so musu wannan alkhairi na salatul jama'a a ɗan sake jira kaɗan saboda su ma su gama kimtsawa su iso domin wannan lokacin shi ma lokacin sallah ne sannan kuma Wannan ya nuna a wancan lokaci masallacin Madina maza da mata sukan halarta. Aisha ta tabbatar mana da haka kenan, cewa har da mata a lokacin suke zuwa wannan sallah. Ta yanda kuma wannan zai nuna maka mata su suke riga kusa daga masallaci. Su daga an yi sallah ba za su ɓata lokaci wajen lazimi ba don kada gari ya waye, za su yi maza maza sai su fita, sai su bar maza, sai su koma gida. Kafin ka gama laziminka ka dawo, an gama ainihin dumama maka dumare. An gane ko, amma in tare kuka dawo ba, kaga harka za ta zamanto matsala. To sannan ya nuna mana yanda hadisin ya nuna mana yanda mata suke fita a Madina musamman wancan lokaci. Lullube suke ba a gane tsohuwa balle yarinya. Kuma hakan ya fi kwantar da zuciya. Domin matar makwabcinka ko da gidan haya kuke ga ɗaki ga ɗaki sai ta wuce baka san ita ba ce. kai yarka ma sai ta wuce baka san ita ba ce baba ai na wuce ku lokacin kuna tsaye da baban awwalu o ke ce kaga baka san ma yarka ba ce ta wuce ka saboda lullubi rubewa suke har fuska ba za a gani ba wanda idan da hakan kuma muke yi da ya fi sai, domin an ce wai gani to shi kenan hausar babu ita wani to ala kulli halin dai ya kamata mu mu dau mataki game da abin da ya shafi mace idan za ta fita in ma ba a samu an yi irin na sahabbai ba to a kwatanta ba wai a shata kwalliya a yi ado a sa kaya irin wanda ya kamata a sa a gida a ce su za a fita gari da su. Ai wannan sai a yi ta taya ta ɗauka karuwa ce, domin su ne suke yi wa titi kwalliya, amma su matan aure a gida suke yi kwalliyarsu. Karuwai kuma su ne masu kwalliya su fita kan titi. abin da ake gane karuwa fa a da in ta gilma aka ji kanshi to sai a ce karuwa ce in an ji kanshin turare a jikinta dai to za a ce wannan karuwa ce to yanzu ba ta sa turare in za su fita to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya la'ani bai sa turare ta fito yana kanshi ba za a daina ba har sai ya daina kanshin mala'iku sun rinka bi suna da la'antarta sai turaren ya salamce to Allahu alam su kuma suka ce a'a ana nufin sai ta dawo gida to ala kulli halin mata na sunna su ba wai in za su fita za su sa kaya irin na garari na gura adakan za a sa su in za a fita sannan kuma na ƙazanta a gida ba haka ba ne? Kututututu a gida, ƙalƙal a waje, ai ta cewa kai wane ya mori mace wallahi, e ka ganta, shi kuma a gida bai ganta ba, ba ita yake gani a gida ba, wata mummuna ce ƙazama a gidansa, a waje kuma ana ta yana da mace ƙalƙal, kaga wannan akwai matsala. Allah وحدثني عن مالك Aslama, زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعد آه وعن أعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة وإن duk suna ba da labari game da wannan hadisi wato aka danganen hadisin yana jinginawa zuwa ga Abu Huraira. To wannan hadisi kuma Bukhari ma ya fitar da shi, Muslim ma haka, don haka ingantaccen hadisi ne. Sai dai za ka ga hanyoyin ruwayar sun bambanta da hanyoyin da shi Imamu Malik ya karbi hadisi. A anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala Abu Huraira ce, lalle Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man adaraka raka'atan min as sufi. duk mutumin da ya samu raka'a ɗaya a sallar asubahi qabla an taqlu ash-shams kafin rana ta fita faqad adaraka as to ya samu sallar asubahi to idan baka yi raka'a ɗaya ba fa rana ta fita baka samu asuba ba baka samu asuba ba sai dai in mantawa kai ko bacci ne ya ɗauke ka amma banda kawai in wata larurar ka ce ta ta ka ta kanka ba ka da asuba hmm? na'am sallan me sallar ra'ayi kai don ba ka yi ta lokacinta ba. Amma idan ka yi raka'a guda kafin rana ta fito to ka samu asuba. Amma idan mantuwa ne ko da kamar yanzu ne ka yi sallar a lokacinta ne, domin lokutan uku ne dama muka ce. Lokaci na farko da lokaci na biyu sai lokacin mantuwa ko bacci. Idan da bacci ya ɗebe ka kai ne baka farka ba sai ƙarfe goma sha biyu na rana kuma tsakani da Allah baka farka ba bacci ne in ka farka kawai sai kai alwala sai kai sallah ba wai amina wai to ka ba salatu subhi ba sallar asuba kawai za ka yi kuma lokacin ta ne ba ramako ba ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce duk mutumin da bacci ya kange shi ko mantuwa daga sallarsa ya yi ta lokacin da ya tuna ta shi ne lokacinta. Lokacinta kenan na mai mantuwa amma ba na mai sakaci ba, domin mai sakaci sai dai ya yi kawai ba a sani ba ko an karba ko ba karba ba ita tuba. Amma ba a tabbatar da ta karbu ba, sai dai ya yi ya yi ta tuba. sunansa tariku sala to duk mutumin da ya samu raka'a ɗaya a sallar asuba idan da za ku zo salla kun makara aka yi ikama aka yi kabbara aka yi karatun raka'a ɗaya aka duka aka ɗago an taso a cikin raka'a ta biyu sai rana ta fito an samu sallar asubahi a cikin lokaci amma idan da ba a gama raka ɗaya ba rana ta fito to ba a samu sallar asuba a cikin lokacinta ba sai dai kawai in kuna da uzurin da ya sa hakan shikenan a yi amfani da uzurin amma yanzu ba a cikin lokacin ne kuke sallah ba tun da har rana ta fito ba ku samu raka a ko ɗaya ba to haka ma salatul jama'a idan ka samu raka a ɗaya tare da liman to ka samu sallah ka samu salatin jama'a amma idan ka kas da ka samu ya kasa raka a ɗaya to baka samu salatin jama'a to waɗansu suka ce to ya ake samun raka'a idan mun yi ruku'i mun ɗago mun tafi sujuda rana ta fito mun samu ko ko sai raka'a ta gama cika bi sajada ha. ka ce in dai har an yi ruku'i an ɗago to an gama kulla raka wai suka ce in dai har an duka an riga ranar kafin a ɗago ta huto an samu raka wayansu kuma suka ce sai an ɗago kafin na aka samu raka to haka ma salatul jama'a ko suka ce in dai har ka zo katar da liman a duke bai ɗago ba kai ma ka duka ka kai hannunka kan gwiwa kuka yi ruku'i tare to ka samu wannan raka'ar. amma idan ya dago kafin ka zo wannan raka'ar don an yi sujuda biyun nan da kai baka same ta ba in kuma ta ƙarshe ce to baka samu salatul jama'a ba an fahimci wannan ko to sai dai in har ka same shi a rukuyi kuka yi sallar tare wannan raka'ar ka same ta sai dai ka rasa alheri mai yawa kar ka yi tsammanin kuma ladan ku ɗaya da wanda aka so masallar da shi. Ya ɗara ka. Domin akwai hadisin da yake man fatar fatatu, ƙira'atu suratul fatiha ko? Duk mutumin da karatun suratul fatiha ya kubuce masa a sallah, faƙat ku khairar kasu, alheri mai yawa ya kubuce masa. To, kaga sai an gama fatiha an yi sura sannan ake tafiya rukuni to kai kuma sai ka zo bayan an gama kaga akwai alheri mai yawa da ya kubuce maka to amma dai ka samu wannan raka? kuma ba za ka biya ta ba sannan kuma ka samu ladan salatin jama'a duk da cewa ita ce ta ƙarshe to amma kai ka sani dai akwai alheri mai yawa da ka rasa musamman ma in akwai sakaci a cikin al'amarin naka Uwa mana taimake mu. Wa man adaraka rakata min al-asr qabla an taghrub ash-shams faqad adaraka al-asr. Duk mutumin da ya samu raka'a guda kafin rana ta fadi a sallar la'asar, to ya samu la'asar. in dai ka samu raka'a cikakkiya kafin rana ta faɗi, to sallar la'asar ka sami sallar la'asar, ka yi ta cikin lokaci. Amma idan rana ta riga ta faɗi, to shi kenan yanzu sallar asuba wato sallar la'asar ta wuce. Ba lokacinta ba ne in ma ka yi ta, ka yi ta cikin lokacin wata, domin magariba ce. kai kuma an ce kai la'asar sannan la'asar an mata lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta to kai kuma tunda an ce alal mu'minina kai kuma ba uzuri ba komi, kaga ba mu'mini bane kenan tunda kake yin la'asar a magariba ko kuma kana yin azhar a magariba kaga kai ba in ma kana yi din to ba mu'mini ba don shi mumini an wajabta masa cewa tana da lokaci kuma a lokacin ta yake yin ta alal mu'minina aka ce kitaban mawquta don haka mu nisanci kauda sallah daga inda take mu kai ta wani bigire azhar mu yi ta a inda aka ce a ta la'asar a yi ta inda aka ce a ta magariba a yi ta inda aka ce a ta haka nan isha'i haka su asubahi za a ga wani makiyayi ne sai ya gama gararin kiwonsa ya dawo sannan ya yi azahar da la'asar a lokacin magariba kafin nan sai ya yi magariba ya kwanta tukunna ya gama min shari ya tashi ya yi ishari mai ƙoƙari ne wannan To, ‘yan kasuwa yawanci wayansu suna ɗan ƙoƙartawa, to, amma wanda kan a kasuwa ya haɗa sallah, to ya fi kowa sakaci domin kasuwa ko ina za a ga ga wuraren sallah an keɓe kusa da kai duka in ka duba za a ga akwai gurin sallah sannan kuma ga jama'a suna sallar ko mantawa kai za a ga wa'yansu suna yi za ka tuna amma makiyayi a daji shi kadai watakila gari ya yi duhu ba zai gane ma azhar din ta ba a da dama dama yanzu da yake akwai abubuwa. sannan kuma ba wa'yansu masu sallar da za su tunatar da shi. To kaga idan yana da raunin imani zai iya yin hakan ya ɗauka hakan ai ba komi ina da uzuri ai kiwo nake. To ala kulli halin duk gullar da kake yi in lokacin sallah yi, ka bar shi ka zo kai sallah domin alal na kitaban mawuta. Abu ne da aka sanya wa lokaci akan kowane mumini. sannan idan muna ji ana cewa wanda ya samu raka'a ɗaya a wurin a sallah kaza ya samu to fa ba wai sakaci zaka je kai yi la'asar da saura abinda an ce ko raka'a ɗaya ka samu kafin magariba yayi ka zo ka kafa hujja da wannan hadisin wannan hadisin na uzuri ne na wanda yake da uzuri ne ƙarfi ne an gane ko don haka karka je ka kafa hujja da shi ana taɓa ka ceto, Ustaz, baka karanta muwaɗa ba ne an ce man adaraka <laughs> to wannan ba dalilin da zaka kafa mana bane wa haddathani an malikin an nafi'in maula abdullahi ibn umara anna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu kataba ila ummali umar ibn al-khattab managartan bayi nagari magabata na gari abun koyi, musamman ya rubuta wa gwamnoninsa don shi ne matsayin shugaban ƙasar musulunci a lokacin. Sauran umman ma'aikatansa da ya kakkafa a sauran manyan garuruwa waɗanda suke shugabantar musulunci a yankuna su kuma madadin kamar gwamnoni na jihohi. Ya rubuta musu a rubuce inna ahamma amriku indi as-sala yace musu to ni ba babu wani al'amari daga cikin ayyukan da nake so ku ba da muhimmanci a kansa kuma ku tsaya wa mutanen da kuke shugabanta a kansa kamar sallah yace mafi muhimmancin aikin da nake so ku kula da shi kuma ku sa mutane su kula da shi shi ne as shi ne sallah wannan ne abin da shi umaru ibn ya aika wa kowane gwamna a rubuce ya ce cikin aikin da duk za ka ba muhimmanci kuma ka tabbatar da cewa an tsaya a kansa to ne sallah faman zaha wa hafaza alaiha hafiza zadina duk mutumin da ya kiyaye ta ya tsaya ya kula da ita, to ya tsare addininsa. Wanda ya akasin haka ba, ya watsar da addininsa ke. Wa man bayya'aha fa huwa lima siwaha adiya. Duk mutumin da kuma kaga yana tozar da sallah, yana mata rikon sakainar kashi, to wanda ba sallah ba a cikin al'amuran addininsa shi ya fi wulakanta. in ka ga mutum yana kula da sallah to zai kula da sauran ibada amma in ka ga yana watsi da sallah to ya nuna maka alamar waɗansu abubuwan da ba sallah ba su ya riga ya fara wulakantawa amma in ka ga yana kula da sallah to ya zai kula da sauran mu inna salata kana eh, anil fahsha'i wal munkari. wa la zikrullahi akbar domin zikirin Allah a sallah fi girma babu inda ake zikiri a ibada kamar sallah ta yi kana azumi amma kana tsaye kana tsaidawa kana noma kana saran itace ko kana gini amma azumi kake yi sallah ba ita in ka riga ka shige ta ka karkade komi duniya ka batta ba ka haɗa sallah da wata shungulla. Amma idan kana aikin hajji, za a ga wani aikin hajji kana yi kuma kana shungulla, har ma kana iya kaci abinci kuma kana kan arfa. Kana shan ruwa, kana ne, amma a sallah in ka riga ka shiga abinci wannan ba za ka ci ba, ruwa ba za ka sha ba, magana ba za ka yi ba, wani abu wanda ya shafi abin da ba sallah ba duk ba za ka yi shi ba. wala zikirullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una Allah ya san abin da kuke yi don haka kiyaye sallah da lokacinta shine mafi girma abun kowane mumini kuma shine abin da yafi kyau kowane mumini ya baiwa muhimmanci in ka riga ka ce Allahu akbar ka gaya wa ainihin mala'iku sun ji duk wani aljanin da yake kusa da kai yaji bayin Allah muminai duk wanda suka ji sautin ka sun ji ka ce Allah ya fi kowa ya fi komi girma yanzu kan ba wani aiki da na sa a gaba kuma sai na bautar ubangiji na aikin babanka ne ka watsar na ka ne ka na mai gidanka ne ka watsar balle naka na iyalanka duk ka watsar to amma akwai waɗanda za a gani mai gidansa ne ya sa shi aiki ana sallah yana yi neman abincin iyali yake yi ana sallah yana aiki neman arziki kansa yake yi ana sallah yana tsayi. wannan ma Allahu akbar Allahu akbar ya nuna yanzu kan fa ya kabar komi sai kuma ka kama addu'a ko addu'ar buɗe ayyukan sallah bayan ka haramtawa kanka yin komi sai kuma a yi wannan addu'a ta buɗe karatun sallah. Ka nemi tsari daga sharrin shaidan, kuma ka nemi Allah ya wanke ka daga dukkan kurakuranka da ka aikata. Sai Allah ce an wanke ka. a lokacin to za ka fara karanta alkur'ani an riga an wanke ka daga zunubi baka da zunubi kake karatun Qur'ani Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi Allahumma ghsilni ko har zuwa ƙarshe kana ta rogon Allah Allah ka santa ni daga ainihin laifuka na kamar yadda gabar da yamma ta yi nisa da juna sannan ka wanke ni daga kurakuraina da ruwa da ainihin sanyi zuciyarka lokacin sai ta nutsu sannan kuma ka zama wankakke baka tare da dukkan wani datti na zunubi sai kuma ka fara cewa to alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a lokacin Allah zai ce eh, haka ne. Kana cewa Allah kai ne kawai za mu bauta mawa, kuma wajen ka kawai muke neman taimako don haka ihdina siratal mustaqim shiryar da mu hanya kama daidaiciya a lokacin sai Allah ya shiryar da kai kana gama sallah sai ka fito ka ƙara samun shiriya kuma baka da zunubi sannan kuma addinin ka karɓaɓɓe don ka fito da ikhlasi saboda iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in tana tabbatar da ikhlasin kai sannan ka roƙi Allah ya shiryar da kai barki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim ka fada hanyar wayanda aka yi musu ni'ima minan nabiyina wasiddiqina washuhada wasalihina salihina kaga wayannan sune allazi an'ama Allahu alaihi allazina an'ama Allahu alaihi minan nabiyina ta zuwa ƙarshe kaga anan addu'ar da kake yi kenan a cikin karatun Fatiha kana gamawa kace ce kuma Allah ka tsare ni daga sharrin wa'ancan bayinka kuma karkasa ni cikinsu Yahudawa da Nasara da sauran dukkan wayansu batattu. Kaga su ne Yahudu da Nasara, ghairil maghdubi alaihi wala dhalin. Sai ka ce amin. Allah ka karba mun addu'a ka. Shi ko an karba. Sai kuma ka kawo sura sai ka dora. Duka me kake yi, ibada kake yi, zikiri kake yi, kai ruku'i, kai ta tasbihi, ka ɗago kai tasbi kai kai zikiri na sami Allahu liman hamida rabba har zuwa ƙarshe har zaman da za ka yi duka duk kowace gaba a sallah kana da abun da kake faɗi ashe wala zikrullahi akbar zikirin Allah ya fi komai girma don haka hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin to anan shine yace lallai man hafaza duk mutumin da ya kiyaye wannan sallah wa hafaza alaiha ya kuma kiyaye yinta lokacin da yake kanta yana kiyaye ba wai ka kiyaye lokacinta ba amma idan ka zo yinta kuma baka ka kiyaye ba Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin Allahu Akbar eh, eh, eh, eh wai yana haka da hannu a ɗan jira ɗan jira na kusa gaba Assalamu alaikum eh ɗari uku uku ne kafin ma ya fara tafi ɗaya ɗari uku uku ne ina zuwa to a ina yake yi Yau a masallaci ka ai salatul jama'a Ya isa ya sauri ne mai bin liman. Duk mutumin da kaga bai damu da bin liman ba to baya so yayi mai kyau. Eh, eh shi yasa yake yi shi kadai. Wai wani ne ana sallah sai ga kai wannan limami wai nai kamar na tusa. sai na waje kawai na a haraba yo ai kafin su gama nayi yi sallata kawai har na cika mota Eh? eh, ya ce yau ga fatin ya zube kawai yanzu in ta binka kai ba ka da aikin yi sai tukin masallaci. Eh, ya shiga gaba kawai ya tsaya wa mutane bai da aiki. Kai eh, nai kamar tusa ta kama ni kawai ne eh, nai waje. Wai kamar tusa ya wai a ya nuna alwalarsa ce ta warware ya yi waje kawai ya gama sallarsa kawai kafin su gama shi har ya yi sallah har ya lodi ya cika motarsa kawai. Yaushe zan tsaya in bi wannan? Wannan fa shekaran jiya ne wani yake ba mu wannan labarin ba wai da ɗaɗɗin lokaci ba shi da kansa yake faɗi a mota. Abokanansa kuma ana dariya. Ya buri. Eh. Wai kai ba ka da aiki sai tukin masallaci ka zo ka sai da mutane gashi ana ruwan fatin ka? Allah ya to lalle ne in ka kiyaye lokaci sannan kuma in ka zo ka so matsalar ka kiyaye ta ka yi ta sallu kamar aitumuni usalli ka yi ta kamar yanda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi zaka ce ina na ganshi ce ai gashi na ana karanta maka yanda yake yi to ka yi ta irin sallar sa ah, wa man bayya'aha wanda kuma kaga yana tozarta ta inji sayyidina Umar wa huwa lima siwaha yau. to shi ba abin da yake ba sallar ba to ya fi tozarta abu shi tunda sallah ma bata haye ta haye ba tunda sallah ma duk da muhimmancin sallah bata share ba to ya kake tsammani kuma wata ibadar da ba sallah ba ita ce aka fara murkushewa summa kataba sannan a ƙarshe bayan ya yi wannan mabuɗin sai ya rubuta. An sallu a zuhra, ku sallaci a zahar ɗinku, iza kana ku zira'an lokacin da inuwa ta yi zira'i ɗaya. Idan sha biyu ta yi, rana za a ga inuwarka ka taka ta. to in aka jima kaɗan za ta gota, to in ta gota ka ga tsayinta ya yi zira'i, to ka yi azahar. Haka Umar ya rubuta wa ma'aikatansa duk wa'inda ya tura waɗansu garuruwa, ya ce daga kun ga inuwa ta kai zira'i, to ku sallar azahar. Don su ba karfe kaza ba ne suke aiki Kaga ko inuwa ita ba lokacin bazara ba lokacin hunturu canji, amma agogo yana canjawa. wani lokaci za ka ga karfe ɗayan ɗin ya bambanta da ɗayan da wani lokaci za ka ga lokacin da alfijir yake ketowa a karfe kaza a wani lokaci za ka ga ba a wannan karfe kazan yake ketowa ba lokacin da rana take faduwa a wani lokaci a karfe kaza to in wani lokacin ya zo kuma za ka ga karfe kazan yi ranar ba ta faɗi ba wa wancan lokacin suna amfani da yanayi yake idan inuwar ka ta yi zira'i inuwa kuka ga ta yi dira tsawon zira'i to ku yi azhar sallu zuhra ku sallaci azhar idza kana al-faydu zira'an to daga wannan ila an yakuna zillu ahadikum mithlahu daga nan kar ka zargi kowa in kaga yana azhar har lokacin da inuwar ka za ta yi daidai da kai idan da za ka ga inuwar ka ta miƙe haka zuwa yamma banna zuwa gabar ko to idan aka sa alama a inda ka tsaya din aka zana daga inda kake aka zana idan da za ka kwanta za a ga rawan ku daya to shikenan iya ka'idar azhar ta ta tsaya a nan daga sanda inuwa ta yi gota ta yi zira'i to lokaci ne na azhar a yau mace ku ta yin azhar ku ta yin azhar har inuwar ka ta miƙe ta kai tsawonka duk azhar ne to amma daga nan kuma Idina Umar yace to an shiga lokacin da asar farkon lokacin da asar Ya yace wal asra kusallaci al'asar wa shamsu murtafi'atun bayda a lokacin rana tana sama farakal don lokacin da ka ta yi tsayinka rana kuma tana da haskenta na iya ƙalɗinta ƙadar ma ya tsirun rakibu farsa haini, gwargwadon yanda idan da mahayin doki bayan ya yi sallar la'asar zai hau zai yi tafiyar farsaki biyu, au talatata farafik, ko kuma zai yi tafiyar farsaki uku, ƙabla hurubi shamsi kafin rana ta fara. yanzu idan mutum aka yi sallar la'asar ya kama hanya kan doki kafin magariba ba zai je bariki ba? Eh? Ko ba za a je bariki ba? Za a je bariki kafin nan. To idan har za ka iya hawa ka yi farsa farsaki biyu ko farsaki uku, to ka yi sallar la'asar a farkon lokacin. lokacin da inuwarka ta yi tsawonka daga lokacin ne da asar za ka so mayinta har lokacin da kuma inuwarka za ka ninka ka biyu duka kuma a wani hadisi kenan duka lokaci ne na da asar. wanda a lokacin in an ga kana yi ba za a zarge ka ba wal magriba sai umar yace ku sallaci magariba idza gharabati shamsu idan kuka ga rana ta bace idan rana ta nutse shikenan ku yi sallar magariba kaga ita rana nutsewa take yi sai ku daina ta a lokacin da ta nutse muku kuka daina ganinta kuma lokacin ta kullowa wa ba wai wani rami ne in ta faɗi ta faɗi nan duk duniya babu ita yanzu sai gobe ai ba duniyar ɗin garin ku kaɗai ba ne duniya can yanzu ta bullo musu su kuma asuba ta yi gari ya waye ga rana ta fito ko kuma ta ɓace to lokacin su kuma kaga a lokacin su suke sallah yanzu kuna magari wai wayansu suna asuba sanda ku kuke magariba lokacin kuma alfijir din wayansu ya keto akwai alama rana za ta fito gari ya waye wal isha'u ko isha'a ku sallaci isha'i idza ghaba shafaqu idan kuka ga shafaqi ya mata kawai kar ai sauri tun shafaqi na nan ai isha'i domin matukar shafaqi na nan magariba ce shafaki matuƙar yana nan a yamma to ka tani magariba ce ba isha'i bane idan kaga mutum an yarda yayi wannan sallah lokacin shafaki na nan sai dai in jam'i zai yi zai hada magariba da isha'i saboda larurar tafiya amma idan ba haka ba to lalle ne a jira shafaki ya bace shafaki shine wannan ja tartsatsin gezan rana da take ragewa in ta ɓace, to sai an ga babu shi. To daga nan kuma in dai ya riga ya ɓace ko ba a jira duhu ba, za a yi sallar nishadi. Ila sulusin laili, sulusin awwal kenan, har zuwa sulusin dare, idan aka kasa dare uku, to sulusun farko har ya ƙare duka sallar nishaɗi. Kaga zai kai zuwa ƙarfe goma zuwa sha ɗaya duk sallar nishaɗi. Akwai haruwaya da ta zo har zuwa nisful laili, rabin dare. Faman nama. duk mutumin da ya kwanta ya kama bacci da yi isha'i ba, fala na matsayinu. to idonsa bai yi bacci ba, ma'ana Allah kada ya sanya wa idonsa jin daɗin bacci. Faman nama fala na matsayinu, duk mutumin da ya kwanta bacci bai yi sallar isha'i ba, kada Allah ya sa wa idonsa jin daɗin bacci. Faman nama fala na matsayinu, wa subhu sallar asubahi wa nujumu badiyatun mushtabika ku yi sallar asubahi tun kuna ganin taurari eh, kar a bari sai taurari sun ɓace an daina ganin tauraro matukar ga taurari to za a ga ko rana bata fito ba badiyatun mushtabikatu sun ainihin bayyana suna yayi a fili ba su shiga duhun hasken rana ba to a lokacin za ku yi sallar asubahi wannan takarda ce daga amirul mu'minina zuwa ga ne umman ma'aikata na shi sayyidina Umar kenan ya tura musu domin ya nuna musu muhimmancin lokacin sallah da kuma muhimmancin yin ta akan lokaci ya kamata sarakuna da masu unguwanninsu su kula da lokutan sallah sarki ya ja kunnen daurakai in ce dai a unguwarka kuna kula da sallah jauro ya alhamdulillah to kar ku rika wasa da sallah domin abun da ya kamata kenan ka tabbatar da ka kula da shi a unguwarka sallah kowane sarki ya matsa wa masu unguwanni akan sallah maguzawa kuma suna biyan harajin ce eh to shi kenan yawon kayi kokari masallata kuma a matsa musu wajen sallah maguzawa kuma su ba da haraji shi kenan amma ka samu jauro ya zo ya tsare liman to ka gaya wa mutane ba haraji liman kake gaya wa haraji shi ba zai iya aiki liman? Eh, zai iya haraji ba da to ina musulman da za a kai wa kuɗi da an karba a gurin nan, a kai wa su wato a wani baitul malin za a je a sa kai akwai aiki liman lokacin haraji yayi to liman ya zama arme ne to ai dama oh yana da wato ya shiga ƙasar da ba ta musulunci ba yana sallah ta ya biya? Don haka yanzu an yi akasi tun da sallah za ka yi ka biya? Eh, ai Allah bai ce ya biya dokar ƙasa ba shi tun da musulmi ne. Don shi an ce inda duk ya ji ya ga ba a ibada ya koma inda ake ibada ƙasarsa ce duk inda ya ji inna arzi wasiya domin cewa aka yi me yasa ƙasa Allah tana da yalwa za ka zauna ka kafa hujja ka ce kai ba za ka yi ibada ba ashe ƙasar Allah ba tana da faɗi ba fatu haji rufiya me yasa ba za ku tsaura ku yawo cikin ta ba in nan ba a addini ba koma nan to kowane kowane hukuma ya kamata ka kula da masallatai ta sa lokuta, ta kula da lokacin sallah kuma ta aika wa kowane masallaci lokutan sallah, kuma kowane jaure tabbatar da ya kafi wannan lokaci ya kula kuma yana lura da masallatan har ma ya kamata ce jauro yana ziyartar masallatan unguwarsa yana gani. Ana kula da masallatan ko ba a kula. duk inda ya je ya tar da ana zukun sallah to ya da liman din ya ce liman kallar ma zuku ake yi ka san zuku eh zuku shaf shaf shi ne yaro in ya fara waƙala, wakala lazina ka ka ka ka faru ce a yanzu kan kullum ka rika rubutu kawai kana wankewa ai eh, a beri eh a wa qaladin a wakala shi kenan ya feri kawai ta rubutu yana zubarwa sai ce ai ya shi eh a ya da ai eh kun tafiya otimi ne ai otipi ne sai a zo a yanka rago eh ai wane ya zama malam ya yi ya yi zuku kenan to ana nan ana nan zukun ma ya kaga kai bai sai a yi masa biye kawai sai a maida shi tamkar na'ura ya ce zauna kai kam sai malam din ya yi ta karatu ba ma yana yi yana yi ba ya ta karatu kawai an gama shi kenan sai to to kuma ba hakan aka yi ba yanzu kai ba za ka zama almajira ba ma ce haba shekara goma yaro bai bai sauke ba ga inda za ka kai shi shekara biyu ne shi shekara biyu an sauke to yi aka ga biyu din ma ai da aka koma ɗan ɗaya akwai yan ɗan ɗaya to sallar ma liman zuku suka ke yi kace kar ka mana zukun sallah gaskiya mun zaɓe ka ne a matsayin kai ka fi muhimmanci cikinmu muka baka jagorancin ibadar nan don haka ka kula ka mana sallah irin ka manzon Allah yauwa eh don ka santa muka baka amma kike kike kike kike kike kike kaban in an gama za a ga wani tashin hankali ne ya kusa zuwa za a fita da gudu sai eh, kuma an gama sallar sai a zauna kai wai yaya rikicin wajen dubnen nan sai kai bari kawai ai fulanin nan yanzu sun matsa shi kuma nashi ya gama shi ashe ma ba sauri kuke yi ba wani aiki za ku sai kai bari kawai ai jiya an yi taro binani je kai kaga taron da ta Ha, an kama an koma siyasa kuma to kai kaga zuwan Buhari Kano kuwa da kuna sauri muna tsammanin wani wuri za a kuma an gama an zauna ba aikin yi an kama surutun siyasa to ni dawa shi ma dan siyasa ne to yana da kyau sarakuna tunda ku an ce sarakuna ne dama kuma duk wani sarki tuta ya zo da ita garin ta shehu Usman ibn Fodiyo na gefen addini ne yana da kyau muna jan hankalin sarakuna su ci gaba da farfado da masallatai su rika kula kuma jan su ja kunnuwan jaurakansu ku rika kula da masallatan ka rika kula da masallatan unguwar ka fa yawwa ka tabbatar da ana kokari wajen kiyaye lokaci da kuma yin sallah mai kyau Eh kuma kowane masallaci ka tabbatar da ana darasi. Eh kwarai ko ya kamata ba karatu kan zai yi ne? Bai yi. Kowane limami ya ba shi damar sai ya yi darasin masallaci. Ali ba faɗakarwa, Ali ka karantar da mutane sallah, ibada. A lokacin sai ka ga gari ya yi kyau. Kuma duk in jauro yana zuwa masallaci ya ga baya ganin matasa in an sallame shi ina da magana kai malam Musa baka da yaya ne ina da su ko ina suke eh, to daga yau in na ganka a masallaci ban ga yayanka ba wallahi zan rubuta su haraji Yau zan rubuta su haraji. ‘Ya'yanka ba sa sallah ne? Ce eh, kai kuma awwal ina ‘ya'yanka, ban gan su a nan ba, ba ka da ‘ya'ya ne, ina da su. kullum ina ganin ka masallaci ba na ganin yaran ka me yasa gobe idan za ka fito yayin ka ce to maza maza ku tayi mutar sallah a wanda bai yi ya karaje sai ya zo da shi to ya'ya za su kyau kuma makallatai za su rayu sai kaga masu imani sun yawa amma sai kaga dattawa sun cika masallaci ba yara kuma suna da 'ya'ya. kuma su yaran ma sun fi ka ƙarfin da za su iya yin sallah mai kyau don kai yanzu ruku'in ma ka zama baka ba kai eh, ruku'u ba ma a ruku'i kake eh to wani tsohon kana tsammanin in ka hango shi a tsaye ka ɗauka sallah yake to ka gani ya duka dama to amma sai su kawai za su yi sallah saboda sun ji ƙanshin mutuwa su ma ce to ai yara ne da mu ma ai haka ne kenan su ma da suka ji kanshin mutuwa sannan za su so zuwa to yana da kyau a kiyaye kaji ji dai yanda Umar yake yi Allah ya taimake mu na da mu kitabun ba kurakurai kuma Allah ya gafarta mana akwai tambaya na'am Ala Abdurrahman ce, mai kokarin tambaya shi. wai ya tashi wai rana ta kusa fitowa ya ce a to haka ne ma wai bari ya bari ya ta ƙara ta fitowa to me zan ce masa wannan ya ba su sanna kawai sai rana ta fito ok to to to yanzu na fahimci tambayan ka yace an ce ba a sallah lokacin da rana take fitowa haka ya kamata kai tambaya to yaya kuma idan na tashi lokacin da take ƙoƙarin fita kuma ban yi asuba ba za ka yi ta a lokacin ka gane yawwa sai ka yi ta a lokacin amma kar ka yi ta a inda kai baccin sai ka bar gurin in ma a daji ne ka sake wata bushiyar sai ka yi sallar a wani wuri ka gane ko don annabi sallallahu alaihi wasallam idan bacci ya dauke su a wani wuri har lokacin sallah ya wuce to in an zo ba za su yi ta wurin ba sai ce mu wuce wannan wurin wannan wadin akwai shaytanu sai ya sake wuri sai ya yi ta sallah kam in baka yi ta ba a kowane lokaci ka farka ka yi ta a lokacin ko da sha biyun rana ko da rana tana fita ko da tana fadawa Na filan da za ka yi ne lokacin da rana take fita an hana lokacin da take faduwa an hana lokacin da take tsakiyar jahannama na rugugi aka ce ka dakata ka fahimta amma sallar farilla ne ba ka yi ba sai ka barka sai ka ce ka bari ka bari lokacin zai wuce in ya wuce kuma za ka yi ta ba a lokacin da Allah ya ce ka yi ta don haka za ka yi sallar ta kawai Thank daga lokacin da ta yi zira'i ɗaya har lokacin da ta yi tsawonka zaɓaɓɓen lokaci ne. Daga lokacin da ta yi tsawonka har san da za ta yi tsawonka biyu duk lokaci ne na larura, na matsala, amma duka ba, ba ramako ba ne. Ka fahimta? Yawwa. La'asar kuma daga lokacin da ta yi tsawonka har zuwa lokacin da za ta yi tsawonka biyu duk zaɓaɓɓen lokaci ne. daga lokacin da ta yi tsawon ka biyu har zuwa gab da faduwar rana rura ce magariba daga lokacin da rana ta faɗi har zuwa ka gab da bacewar shafaki lokaci ne yana da kyau akwai fahimta da muke yi a sallar magariba a da ya kamata mu ɗan yi ma fahimtar nan gyara ko domin mu samu fa'ida. Ana karantar da mu magariba ba ta da wani lokaci daga kawai an kira sallah kawai sai yi ko? Eh magariba ba ta da lokaci mai tsawo, amma fa magariba ce har shafaki ya mace. Matuƙar shafaki bai bata ba magariba ne. Kar daga an ce daga an yi kiran sallah kawai a faɗa ko mutum ɗaya ne ko biyu. sauran jama'a suna ta alwala wayansu suna ta kokarin tahowa daga gida nesa suke kai kuma kana gindin masallaci daga an yi a shiga kawai kenan sai ayi sallah saura su rasa salatul jama'a yana da kyau in an kira sallah din a dan ba da gab ko da na minti kaɗan ne saboda ne saboda jama'a su gama haduwa har za a gama sallar za a ga shafaqi yana nan shafaqi yana daɗewa an gane ko don haka yana da kyau masu sallah a masallatai a rinka dan taimakawa jama'a don samun salatin jama'a Allah ya taimake mu don sallar jama'a nan tana da muhimmanci kwarai da gaske sannan ranar nan daga ta din ba wai kawai daga ta faɗi kawai sai dai to ai sai ta faɗi ma a kira sallah ko ana kiran sallah dubra ta faɗi ba sai ta faɗi a kira sallah kuma fa'idar kiran sallah don a zo to in aka kira su ba su zo ba aka yi sallah suka zo an yi sallah kaga kiran bai amfani ba me yasa aka kira su don su zo a hadu a yi sallah to tun da an kira su a ɗan jira su kaɗan wannan shine gyaran kawai eh yanda aka ɗan kira to a ɗan jira in dai har za a kira ba a jira ba kiran bai da amfani a gun wanda ya ci ya faɗaka don wani ya manta wani ya ɗan shagala sai ai ji kiran sallah sai ya tashi ya kama alwala kuma sai ya ji har ana ta sallah kafin ya iso an gama kada shi kiran sallah dai bai samu fa'idar ta ba don bai samu salatul jama'a ba to Allah ya taimake mu eh, babu laifi babu matsala wannan don a farko yana da kyau kana da abubuwa da yawa saboda hikima da shari'a ta tsara a ciki kaga a raka a farko ne in an zo yin ikama kaga wata kiran sallah ce gajeruwa mai muhimmanci wanda har ta fi kiran sallan farko saboda me alama ce ta ana ɗan shiryawa ana ta shiri Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah har a gama bayan an gama kuma liman ya tabbatar da sahu ya shiru haka duka wata hikima ce ta jira sannan kuma bayan an tabbatar da sahu ya shiru nan liman iya kabbara haka a raka'a farko ne ake addu'ar bude sallah wannan addu'ar kadai kawai idan wanda baka ka yin ta kafin masu yin ta su gama wani har an yi rafan kai ko kaga kafin a ce an gama wannan addu'ar wanda yake kokarin tahowa kaga wata hikima ce har zai iso sannan bayan an yi wannan addu'ar ne sai kuma a kama karatun Fatiha bayan an gama karatun Fatiha to ruku'in in aka yi shi yana da kyau a ɗan jashi duka wannan saboda me saboda duk mutumin da ya tar da ruku'i ya samu wannan raka'a to shi yasa a raka'a farkon nan za ga wasu limaman ruku'in din yana dan tsayi saboda wanda ya zo gab da masallaci ma zai iya har ya shiga har ya kabbara har ya tar da liman yana cikin ruku'i har ya samu wannan raka'ar kaga an taimake shi an gane ko to kada kuma tsawon yayi yawa ta yanda har zai to akwai manufar ta bayyana fili an gane ko Allah ya taimake mu wannan ba matsala ba laifi a haka raka a farkon shi yasa aka yi mata abubuwa saboda me saboda a samu dai kafin a ce an gama wa'annan abubuwan sauran wa'anda suke a baya baya duk sun zo sun samu Allah ya tsinke mu na'am eh sun riga sun bayyana sun yayi a fili ba wai sun shiga hasken rana hasken yini ba ta yadda har ba sa ganuwa. Sallu ala nabi Karim. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين